للحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى ملجزاء أما بعد ينقوى فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام يومنا شدق وطن المحرم hijira ta babba dan babba farin jaka da annabi mu annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1444 a da biyar wanda ya daidai da 24 ga watan bakwai shekara 2023 a wannan masallaci na abu ubaida masallacin da mutane suka fi sanin shi da masallacin malam khamis al-misri inda muke gabatar da karatu cikin littafin ashi'a al-isniya Shari'a wa tahriful qur'an wanda suke da littafi a hannunsu za su duba shafi na 85 daidai darasi ko majalisi na 26 a cikin wannan ainihin wato littafi da muke ainihin wato ciki idan mutum yana da littafi a hannunsa za a duba za a ga inda muka tsaya a yi haƙuri hal in karu ta harifi haƙiƙatan amtaƙiya malamai guda uku ko hudu a shi'a da aka kawo maka cewa sun yi inkarin ta harifi shin wannan inkarin su ga taharifi musawar da suka yi haƙiƙa haka ne da gaske ko ko iya ce kamar yadda yanzu in kaga ɗan shi'a yana musun cewa ba sa zagin sahabbai shin musawarsa ba sa zagin sahabbai a yanzu haƙiƙa ne da gaske ba sa zagin sahabbai ko iya ne ita ce maganar da ake da gasken in kaga ɗan shi'a yanzu yana ce maka ba sa zagin sahabbai da gaske ba sa zagin sahabbai ko ku a'a taƙiyya ce ta sa zai ci maka ya ci ba sa yi to ne malam yake cewa innahum ankaru ta harifa sun musa ta harifin nan nemin babi taƙiya ce a babi na taƙiya wadalika lil'adillatil atiya wannan ko zai faru saboda dalilai masu zuwa na farko nan malaman da aka ci maka sun musa sun ci alkur'ani daidai yake ma'ana bai samu na ƙasa ba da tawaya ko kaga dai duk tarin tirin malaman shi'a na nada a ce maka ana maganar malamai guda uku zuwa hudu kaga abin da ban mamaki to su kansu guda uku ko hudun na farko shine lam yu'allifu kutuban basu wallafa littattafa yarudduna fiha suna mayar da martani a cikin littattafan alaman qala bit a akan malaman da a shi'a suka ce alkur'ani bai cika ba shine abinda kamalul haidari yake cewa akwai ban mamaki kun ce annabi ya bar nauyaya guda biyu as akbar da as-siqalul asghar as akbar kuka ce shine alkur'ani asiqalul asgar kuka ce sunan itira ahlul baiti to sai kuka ce don mutumin da ya soki ahlul baiti kafiri ne to wanda kuma ya soki asiqalul akbar alqur'ani fa mai matsayinsa sai su ce maka wai ijtihadi yayi kuskure saboda haka ana taba wancan nauyin babba ba a zama kafiri ba amma na ƙasa da shi in an taba sai a zama kafiri to wannan shine abu na farko basu wallafa littattafai daban su mayar da martani ga malaman da suka ce alƙur'anin nan bai cika ba kuma har gobe hajji in za ku tattauna da dan shi ka kawo ka ce a cikin shi'a akwai gimagiman malamai wanda suka sarraha cewa alƙur'anin nan ba daidai yake ba farko ina so in san meye matsayinsu wala za ka ga ɗan shi'a bai iya baka amsa saboda ya san yana ce maka hukuncin su kafire ne kamar yadda ahlus sunna suka yi musu to ya fada matsala wannan ne abu na farko abu na biyu annahum yulaqabun alqa'idina suna ma waɗanda suka yi magana dinnan lakabi, bitahrifi da cewa alqur'ani an karkatar da shi wa malaman su wa'annan da suka ce alƙur'ani daidai yake su ne kuma wa'inda annahum yulaqibuna alqa'ilina bitahrifi malaman da kuma suka ce alqur'anin ba daidai yake ba a shi'a su wa'annan da suka ce qur'anin daidai yake bai samu na kasu ba to suna mu wa'ancin malaman da suka ce qur'anin yana da matsala suna musu laqabi bil ayati sai ya ce ayatullahi wani ayatullahi wani ayatullahi wani ayatullahi wani wal a'lam da kuma suna na manya wa yu'azzimunahum kuma suna girmama su wa yattakhidunahum maraji lahum kuma suna riƙon su a matsayin maraji yana fata an fahimta sana abu na uku shine lam yasnidu ankarahum basu ainihin wato jingina musunsu ba bi ahadithin anil a'imma da hadisai dangane da a'imma abu na hudu zakaru fi mu'allafatihim sun ambata a cikin littattafan da suka wallafa wato tusarrihu bitaharif wacce take fitowa ƙarar su malaman da aka ce sun ce alƙur'ani daidai yake to ba su bar duniya ba a rubuce-rubucensu sai da suka kawo kuma ruwa yadda ta fito Ƙarar a littattafansu tana nuna cewa alƙur'anin yana da matsala wannan shine dalilin da ya sa malam ice maka to hatta fa malaman da a shi'a suka ce alkur'anin daidai yake fa to fa sun yi wannan maganan a babin taƙiya ne kakka ɗauka ko da gaske ne yana ba ta fahimta misali yanzu mutum ne zai ci maka bai zagin sahabbai amma kuka fara tattaunawa da shi ba za a kai ƙarshe ba sai ka ji ya faɗi wata maganar da a lokacin da yake cewa ba zagi ba ne wannan maganan bai iya ɗauka a faɗa ma uban shi ko uwan shi kuma ya ce maka shi ba zagi yake yi ba a to in ba zagi ba ne ta yaya aka yi maganar da ba za ka iya ɗauka ka faɗa a faɗa ma uwarka ko ubanka ba amma kuma kake yadda a faɗawa mutanen da a yanzu haka annabi yana kwance da su a kabari ta yaya to shine malam yake misali misali as-saduq saduq yana daga cikin wayannan malaman rawa anil jabir al-ju'fi qala yake cewa samaitu Rasulallah sallallahu alaihi wasallama ya kulu wannan ruwaya ce da ta zo daga littafin shi shi jafir al-Ju'fi wanda ya kawo ta cikin al-Bayan al-Ku'i a shafi na 228 yace ce ya ya ji kuli yake cewa an ruwaito daga ya ji manzon Allah shi wannan jafir al-Ju'fi din nan yana cewa yaji yawmal qiyamati salasatu abubuwa guda uku za su zo gobe al-qiyama yashkuna suna kai ƙara al-mushafu wal masajid wal itratu da mushafi alqur'ani kenan ko da kuma masallaci ɗakin Allah sannan sai itira wanda asalin kalman itra din nan wato fassara suka yi mata ta amma kalman itira an gane ba ta taƙaituwa akan abin da 'yan shi'a suka taƙaita ta domin su sun taƙaita kalman itira kaɗai akan a'imma wanda suka tsara a matsayin imamai to da ka ba duk 'ya'yan hassan ba ne suka yadda suka sa su a cikin wa wannan tsari ɗin to wannan kenan to da haka sai zamanto ya ƙulil musahafu wai gobe alƙiyama alƙur'ani zai zo gaban allah zai kawo ƙara zai ci ya rabbi ya ubangiji harrafu ni mazzaƙu ne sun karkatar da ni sun ƙona ni ƙur'ani zai kawo ƙara gobe alƙiyama to lokacin da ƙur'ani zai zo ya kawo kuka gaban Allah ya ce harrafu ni mazzaƙu ni sun karkatar da ni sun ƙona ni wa ya kawo gaban Allah ƙaran sahabban da suka haɗa alƙur'ani su ya kawo ƙararsu gaban Allah ina fata ta fahimta wannan shine mu ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba haka ya faɗa mana ba a'a kawai ya riga ya faɗa mana cewa innal qur'ana shafi'un mushaffa wannan alqur'anin da kuka gani mai ceto ne kuma za a ba shi ceto a gaban Allah sannan wa mahilun musaddaq lauya ne duk abinda alqur'ani ya faɗa a gaban Allah sai ya gazgata shi da haka sai ya ce man ja'alahu amamahum wanda ya dauki qur'ani isa shi gaba i koye shi aiki da shi sai manzo Allah ya ce qadahu ilal janna sai alƙur'ani yi masa jagoranci ya kai shi aljanna wa man ja'alahu wara'ahu wanda ya ajiye alƙur'ani a baya bai iya shi ba bai aiki da shi ba qadahu ila an to lokacin ne sai alƙur'ani yi masa jagoranci zuwa wuta duka ga hadisi ne cikin al-arba'un an ana karanta annabi ya ce wal qur'anu hujjatul laka aw alayka hujjatun laka ne idan ka aiki da shi au alaika hujja ne in ka tafi lahira baka iya karatun qur'ani ba baka koye shi ba wa qala saduq aidan saduq ya ƙara faɗa a cikin sawabul a'mal shafi na 139 yace anna suratul ahzabi suratul ahzabi fadahat nisaa quraish ta kunyata matan quraishawa min al na laraba sai yace wa kanat atwala min suratul baqara suratul nisa'i da ta fi suratul baqara tsawo walakin naqasuha wa harrafuha suwa yake nufi da naqasuha wa harrafuha sai suka naƙasa ma'ana suka rage ta sannan suka karkatar da wani abu sannan kun ji malami na ɗaya kenan ku to wannan shine dalilin da yasa malam ya ce maka hatta waɗanda a shi'a suka ce alƙur'anin nan daidai yake ƙarya suke sun yi maganan ne a babin taƙiya kamar yadda yanzu mu. in ba 'yan takife ba irin wancan gudajen sarkin bakan an gane to su kaɗai ne suke fitowa su sarraha zagin sahabbai amma duk ɗan shi'a in za ka yi mu'amala da shi su dubu in kai masa mu'ara da kuda zagin sahabbai zai ce wallahi ƙarya ne kuma wannan kalmar da zai faɗa maka tana da ihtimali a gurinsu domin su in sun tashi in suna su sahabbai hatta munafikai suna cikin wa sahabbai so wanda shi yayi itikadi ya yadda sahabbai ne dama suna da bambanci da itikadin ka akan sahabbai so ma'anan bai zagin sahabi ya rantse maka da Allah shine wanda shi ya yadda su sahabbai ne billahi allazi la ilaha illa huwa bai zagin su sai ya kife ka sai a tafi a haka kai kana nufin cewa bai zagin abubakar yana zagin abubakar da umar shi kake magana ku sanda zai rantse maka da Allah ya ce ba sa yi kaga zaka dauka cewa bai zagin abubakar dawa da umar to shi dama a gurin shi bai yadda ma mutanen kirki bane akwai wanda ya yadda su ne mutanen kirkin da in ya ce bai zagin su to su yake nufi su ne sahabbai su ne bai zagin su sai ya kife ka sai a tafi a haka wannan shine malami na ɗaya. malami na biyu shine at-tusi hada kitabur rijalul kishi ga littafin kitabur rijalul kishi nan yace walam yuhazzib bai share komai ba aw yu'allik ko bai yi ta'liq ya kan komai aw yantaqid alal ahadith allati dhakarat tahrif alquran bai na kadima akan hadisan da ta ambaci cewa alquranin nan ba daidai yake ba yana da matsala wasukutuhu shi kansa dusi din shirin da yayi ala zalika akan wannan aljalul kishi yazo kan hadisan da suka ce Alƙur'ani bai cika ba an faɗa maka ce in kana bibiyar littattafan shi'a ruwayoyi ne fa na hadisai sama da hadisi dubu ba, wanda da yawa mun karanta a baya akwai malaman da suka ce sun kai haddi na mutawatiri ba wanda mun san matsayin inkarin hadisi mutawatiri to shine ake cewa wasu sukutuhu shirinsa ala zalika akan wannan dalilun ala muwafaqatihi dalili ne akan cewa shi ma ya amince da wa'annan hadisan wa min hadhihi al-ahadisa daga cikin wa'annan hadisan an abi ali khalab bin hamid qala yake cewa haddasa al-husayn bin talha an abi fudala an yunus bin yaqub an burayd al-ijli an abi abdullahi ƙala yake cewa an zalallahu fil qur'ani. allah ya saukar a cikin alƙur'ani saba'atan abubuwa guda bakwai bi asma'ihim da sunayensu famahat ƙuraishu sittatan sai ƙuraishawa da suka zo sai suka shafe guda shida me yake nufi da ƙuraishawa sahabban annabi yake nufi wataraku sai suka ƙyale a lahabin kenan asali ƙur'ani akwai gimagiman sunan kafirai guda nawa bakwai da Allah ya ambaci sunansu ƙarara da sahabbai suka zo haɗa ƙur'ani ta yi ba mamaki cikin kafiran akwai shi kanshi abubakar akwai shi kanshi umar ɗin akwai shi kanshi wa usman ɗin to da suka zo haɗa ƙur'ani sai suka cire sunan mutum shida sai suka bar sunan wa abu lahab shi ne na bakwai akwai ma ruwayar da suka ce ba komai ya sa aka bar sunan abu lahab ba kawai don a ayyara manzan allah sallallahu alaihi wasallama ne isa aka bar abu lahab kun na rantse muku da allah ba don ayan nan a ƙur'ani take ba allah ya buga stam ya ce tabbat ya da abi lahabin watab da hadisi ne ku da yanzu ana na ana saɓani ya inganta ko bai inganta ba haka ne ko ba haka bane na sha ba da misali nake cewa ku duba za ku ga alqur'ani Allah subhanahu wata'ala da ya kawo maganan annabi Ibrahim kusan guri guda tarafa yana faɗa cewa wa idh qala ibrahim li abihi ka tuna lokacin da annabi Ibrahim ya ce wa babansa Allah yana ta faɗa yana cewa li abihi gawa ga babansa li'abihi ga babansa amma 'yan bid'an nan bilalazi sai da suka ce ƙarya ne ba baban shi ba ne ƙaninwa saboda sun riga sun samu Allah tsari in dai wani na da tsarki to dole ƙa'idar tsarin shi ne dole ya zama duk wanda yake da alaƙa da shi ya zama yana da yana da tsarki kun ga cikin suratul an'ami Allah ya ce wa idkala ibrahim li abihi azara sai ya ce a tattakiru asnaman aliha inni araka wa qaumaka fi dalalin mubin Sannan a cikin suratul tauba ya ce wa ma kana gifaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyahu فلما تبين له أنه عدو لله inna Ibrahima, إن إبراهيم لحليم أواه منيب sannan a cikin suratu a maryam ya ce idqala li abihi ya abati lima Abudu. ma la yasma'u wala yubsir wala yughni anka shay'a ya abati kun ga haka yake kiransa da me ya baba ya baba haka yake kiransa a cikin suratul anbiya haka yake kira shi cewa id ibrahim hima wa qaumihi kuli abihi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifuna kun ga haka ya faɗa ya ce sanda annabi ibrahim ya ce wa babansa sannan ya faɗa a suratu shu'ara ya ce idƙala ibrahim ko idƙala li abihi wa qaumihi mata abu me kuke bautawa sannan a suratu safati ya ce idƙala li abihi wa qaumihi ma za ta abuduna me kuke bautawa sannan a suratu zukhruf ya ce wa id qala ibrahim li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'buduna sannan a cikin suratul mumtahina har zuwa tun daga inda Allah ya ce qad kana lakum uswatun hasanatun fi ibrahima walladhina ma'ahu id qalu liqaumihim inna bura'a'un minkum wa mimma ta'buduna min dunillahi kafarna bikum wa na bainana wa bainakum al'adawatu wal baghda'u abadan hatta tu'minu billahi wahdahu illa qawla ibrahima li abeehi kaga sai maganar annabi ibrahim gawa ga babansa kai ba wannan ba ma har gobe alkiyama Allah ya siya ci annabi Ibrahim zai ce wa gafir li abi Allah ka gafarta mawa innahu kana yana daga cikin batattu wala tukhzini yawma yub'asun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha Allah duk ayoyin nan da Allah ya faɗa sama da guri goma a Qur'ani sai da mutanen nan suka ture su suka je suka kawo wani tarihin iska eh wai aka ce wai wai tarahu wai wai wai sunan wancan shi a azara ba baban shi bane wai kanin baban shi ne to muqaddara kanin baban shi ne a babin tasnimul jadali eh in dai kai dan kirki ne kana yin wani abu ya kamata ka ga kanin babanka yana cikin matsala ka zara mai ido yau a ce kai ne gwamna a gari kanin babanka ya zo yana buƙatar a ɗauke shi aiki kana da damar ka ɗauke shi aiki ka ƙi ɗaukarsa aiki akwai matsala ko babu to in ya zamanto kamar yadda suke faɗa annabi ibrahim bai iya wa kanin babansa komai to kai da baka da kowace alaƙa da shi mai zai ba eh? kaga shine to yanzu wannan abalhab ɗin nan da Allah ya faɗa ya ce tabbat ya da abi lahabin watab wannan su speaker kamar sai an ɗan rage ta ko an taɓa ta ne eh eko ne yawa ku tabbat ya da abi lahabin watab yadda ya tabbata a tarihi cewa da baban manzon Allah da abu lahab ɗin nan babansu ɗaya amma da bai ba Allah ba ruwan Allah da wa yana da alaka da baban annabi qur'ani ki sauka yi ne man albarka billahi allazi la ilaha illa huwa da ba dan qur'ani bane ya ambata wallahi tallahi in kuka karanta za su ce kun zagi iyayen annabi haka za su yi ta faɗa ba haka suke yi ba haka suke yi to kun ga wannan kenan riwayatun riwaya na la ta'khudh ma'alima dinaka kada ka karbi abin da yake ilimi ne na addinin ka min shi shi'atina daga waɗanda ba in shi an ba fa innahum saboda su ko fa innaka in ta'addaitahum in ka tsallake su akasta dinaka zaka karbi dinan addinin ka anil kha'inina daga mutanen da suke maha'inta ne alladhina khanu Allah wa rasulahu wanda suka ha'inci Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama iyayi eh, wanda suka ha'inci wa Allah da annabi wa kanu amanatihim sannan suka ha'inci amanonin da ke tsakaninsu innahum itamanu ala kitabillahi azza wa jalla lallai su wato an ba su amana kan littafin Allah fa harrafuhu wa baddaluhu suka karkata littafin suka jirgita shi kaga wannan ruwaya ta zo a cikin rijalul kishi a shafi na ɗari waccan kuma magana ta farko a shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai nan ruwaya ta zo an alhaisam ibn amr at-tamimi kala yake ta sa'altu aba abdullahi an qawlihi ta'ala faksilu wujuhakum wa kuma ila almarafiqi wanke hannunku ko fuskarku sannan da hannayenku wannan ila din da ma'anar ma'a kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa kuma quwwatan ila quwwatikum shine ma'a quwwatikum wala ta'kulu amwalakum ila amwalihim da ma'anan ma'a amwalihim kakku hana da haka wa aydiyakum ila almarafiqi da ma'anan ma'al marafiqi faƙala sai yake cewa nazalin haka za tanziluha ta sauka haka saukar ta yake inna ma hiya wujuha kuma wa aidiya kun minal marafiki. ana ganewa maimakon ilal marafiki sai suka ce minal marafiki. Sun ma'amara ya dahu min marafiki ila asabihi sannan manzon Allah ya umarni cewa Allah ya umarci annabi wanke hannayensa daga murafikinsa zuwa in yatsun hannunsa wannan ya zo cikin tahzibul ahkam mujalladi na ɗaya shafi na hamsin da ainihin wato bakwai yana ɗaya daga cikin ahammu masadir guda hudu na shi akwai kafi akwai at-tahzib akwai al-istibsar akwai man la yahduruhu al kwanan nan da na zo ina bincike kan abin da ya shafi lamarin azumi kuma insha Allah wanda suke bibiyan ma zan dan samu lokaci zan yi tsokaci akan abu guda biyu na farko ba za mu rafkana ba cewa an shigo watan almuharram shi yasa in kana sa bakaken kayan zu kai na maka tuni ranan nan Allah ya ji kan malam Yahuza ka san can wata shekaran ya taba zuwa yana sana'a shi ya manta ya sa bakin wando aka yi kura ko an dai san malayin huza da yake zuwa dana Allah ya ji kansa ya rasu mai kasif yana sai da memori da waye yana tuttura karatattuka shi to daidai lokacin irin wannan lokacin aka ji aka yi kura ya taba kasuwa yan shi a suka gan shi da bakin wando aka hada da shi in sanda aka ji aka ce to wannan kwamfutar tashi an fahimci daga nan yake aka sako yara da kira ka ji aka karɓo shi so yanzu ko can kwanaki baran nan gaban bakin wannan ba sun je sun janyo fitinar da aka kashe wasu ba to kar ka yi kuskure a wannan watan ko bakar hula kake da ita ajiye ta Eh? don wallahi ana saka ko aka ganka wallahi za su ɗauka ɗan uwa ne kayan gida suke sa haka suke yanzu ko to kaji saboda sharri ne ke sa malam babu addinin da Allah zai sa ka yi shi hankalinka a kwance in ba sunna ka kama Ya sa yanzu daga ƙarshe na gama zan sake na yi magana akan waƙar da aka yi ta tada ƙura a ta ta dobido to eh to in na gama daga ƙarshe zan yi kulasar abin da na yi ɗazu in an jima ma yi ka saƙo mutanenmu ba su da adalci eh? Allah ya samu dace to kada mutum ya manta to azumi da ina bibiyar littattafansu ina bincike kwanan nan akan matsalar azumi wallahi malam da suka rasa ruwa yadda za su yi da ruwayoyin da suka zo a littattafansu abin mamaki fa a imma fa annabi fa ya koyar da wannan azumin hatta a littattafan shi'a tara ga wata da goma ga wata fa eh? a kafi da littattafansu ai zan kawo ai ina so zan zo in yi bayani to sai suka zo suka kirkiri wasu hadisan sai suka ce wai wannan azumin wai banu umayya ne suka kirkire shi daga baya to da suka rasa yadda za su yi da hadisan da suka zo a littattafansu akan maganar azumin nan walla malam naga ara'u na fuqaha'u na shi'a ya kai ra'ayi guda bakwai akan shi kansa wajen mustahabbancin azumin suna da magana ta kai guda shida to sai na zo zan karanto maka su dan in kana dan shi'a cewa na san abin da nake yi yawwa saboda haka za ta zo ta daga wata ga goma ga wata duk wani musulmi da ba azumi yi ba ya ɗauki wani abu farin ciki ko kishiyar raka wallah ya saba ma Allah kuma ya saba wa karanta manzon Allah haka kawai yanzu bala'in da ake ciki a najeriya da wanne ma mutane za su ji da ƙarin kuɗin hauhawar al'amura ko ko a'a da mai za su ji eh, ana zaune ko wani sai ji sake zuwa ji don yi wani bala'i shi yana ganin wannan ma bala'in da ake ciki bai ishe shi ba saboda allah to bai yi wa to sai malam ya ce wattaƙiyatu laha fadlun azimun inda shi'a Wayan nan malaman da aka ce maka taƙiyya suka yi to taƙiyyan nan fa dama a shi'a ka sani tana da falala a addinin shi'a mun faɗa mun ce akwai bambanci tsakanin taƙiyya a sunna da taƙiyya a shi'a suna suka hada istilahi taƙiyya a sunna wacce qur'ani ya zo da ita wanda suke kafa hujja da ayar illa an tattaƙo minhum tuqaqu kana wa kafiri taƙiyya ne kana zauna a ƙasar da ba ta musulunci ba bayyana musuluncin zai zama maka matsala to a lokacin ne Allah ya ce la yattakhidul mu'minuna kafirina awliya min dunil mu'minina wa man yaf'al dhalika falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaqu minhum sai in kana jin tsoro to taqiya kana iya bayyana musu sabanin addinin ka dan ka koda daga sharrin su to amma su ɗan shi'a wa suke wata kiya musulmai suke wata kiya ko kafirai to wannan shine bambanci tsakanin taqiyar musulmi wacce qur'ani ya yadda da ita da kuma taqiyar ɗan shi'a farko tukunna ba sa fara maka taqiya sai sun mai da kai kafiri sannan sai su yi maka taqiya kun ga na farko shine la imana liman la taqiyata lahu ita ce ruwaya ta bako in dai baka da taqiyya to asali baka da ma imani dole sai ka koyi rufa rufa da tadlisi kana mu'amala da mutane ka bayyana musu sabanin abin da ke zuciyarka kuma kaga wannan ɗaya daga cikin alama ce ta munafikai idza ja'a kal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah su suke zuwa wajen annabi da baki su ce mun shaida kai manzon Allah ne Allah ya ce wallahu ya alamu innaka la rasuluhu wallahu ya shahadu innal munafiqina ƙarya suke ittakhadhu aymanahum junnatan sun riƙe rantsuwar idaman musu garkuwar da fasaddu an sabilillahi innahum sa'a ma kanu zalika bi annahum amanu sun yi imani a ina a baki sun makafaru a ina a zuciya wannan abin ne Allah ya faɗa a wani gurin ya ce ya ƙulu na bi alisinatihim ma laysa fi qulubihim za su faɗa maka a harshen su abinda kuma ƙarya ne ba shi bane abinda ke cikin zuciyarsu sanda zan zo ina mu'amala da kai ka zo kana ce min ka yadda abubakar mutumin kirki ne ka yadda umar mutumin kirki ne usman ma haka na aisha hafsa waye amma so kake ka kwashi ƙafafuna a zuciyarka ƙarya kake yi kaga ai bai yi waye an fahimta yi to wannan ita ce ruwaya ta farko wanda tana cikin usulul kafi mujalladi na biyu shafi na 222 la imana liman la taqiyata lahu wannan kuma laɗin din lan ce da jinsu ba kwata kwata gaba ɗaya baka da kowane irin imani in dai baka da taqiya gaba ɗaya kowane irin imani ta sarara baka da shi in dai baka da taqiya dole sai ka iya rufa rufa shi yasa za ka ga sun kware wajen wannan tadrisan da fara sannan an abi abdullahi kala yake ta ya aba amma ya kai aba amma inna tis'ata a asharid dini fi taqiyya tis'ata a ashar tara tara cikin nawa goma ma'ana goma a kasa ta nawa eh? a ashar ga goma in an shirya tara nawa zai rabu? ɗaya to goma cikin tara na addini to yana kan taƙiya ne tara cikin goma tara cikin goma ko to yana kan taƙiya ne to addinin da aka ce maka tara cikin goma na addinin akan taƙiya yake to don allah ta ina za ka gane in an faɗa maka abu shi yasa dan shi'a kotu tuba ice yayi to sai kun dinga monitoring din shi kuna samun ido wallahi in ba haka ba ta yi shiga burci wani zo kashewa masallaci ko saboda ku duba ku ga matsalar munafunci ai mun karanto a nan gurin munafikai da Allah ya kawo duk da sun tuba bai sai ya ce fa bai ce ma almu'min sai ya kawo wata magana wacce ke nuna cewa akwai matsala saboda illar munafunci saboda waccan aƙidar da dama tun farko haka take sannan suka ce wala liman la taqiyata lahu babu addini ga wanda bai da taqiya wannan shi ma yana cikin usulul kafi a mujalladi na biyu shafi na 220 qala abu abdullahi sun ce wai jafaru sadiq ya ce ya sulaiman innakum ala dinin ku kuna kan wani addini man katamahu wanda ya boye addinin a'azzahu Allah to Allah zai buwayar da shi wa man aza'ahu wanda kuma iyada addinin azallahu Allah Allah sai ya kaskanta shi kuna gane yadda ka san dai addinin dariqa a ce akwai wani sirri yawa eh iyakum ifsha as-sirri yana muku kashiri da yada sirri da gaira ahalihi to su ma yan shi akwai sirrin da ba a yada an ba ma ahalinsa shi yasa galibin karatun in shi a ya kaga a fili ake yin sa sai an nemo wani guri an ɓoye isu yanzu galibin karatuttukan da muke ba social media muke yi ma eh in ba network tsayawa ake siyasa mu saboda an yadda da abin da ake ba wani abu bane a fito a faɗa wa mutane wani hali ake ciki eh to haka ake yau tafi Alƙa'ilu na tahrifi malaman da suka ce alƙur'ani bai cika ba yaz'umuna suna faɗa cewa an anna inkara ha'ula'il ulama musun wa'annan malamai litahrifil qur'an ga cewa alƙur'ani bai cika ba kana min babin taƙiyya, sun yi shi ne a babin taƙiyya. malami na ɗaya shine lahil jaza'iri yanzu ba mun kawo malamai guda hudun nan ba da suka ce alqur'ani daidai yake kuma mun kawo dalilan da ke nuna cewa maganar da suka yi maganar banza ce karya suka yi ita kanta maganar cewa alqur'anin daidai yake sun yi ta ne a babin taqiya to gashi nan ni'matullahi aljazairi a littafinsa al'awarun nu'umaniya yake cewa wa abinda yake bayyane An hadal ƙaula wannan zancen na malaman da suka ce Alƙur'ani daidai yake a cikin malaman shi'a malaman nan guda hudu inna ma sadara minhum wannan magana ta fito daga gurin su ne li ajali masaliha kathira saboda maslahohi masu yawa minha daga ciki saddu ba'd ta'ani toshe kofar suka alaiha akanta بأنه إذا جاز هذا إذا جاز هذا إذا جاز هذا إذا ولنا يا هلت في القرآن to ta yaya za a yi a halatta aiki da ƙawa'id alƙur'ani wa ahkamihi da kuma hukunce-hukuncensa ma a jawazi luhuqit taharifi da tare da halaccin riskan taharifi tattare da ita wannan maganin shi ya ce raji ni'matullahi aljazairi wal bit tahrim ka koma zaka ga maganar shi a baya malami nabi shine annuri at-tabarisi qala yake cewa la yakhafa 'ala al-muta'ammili abu ne da ba zai koyo ba ga dan mutumin da ya lura fi kitabi fi kitabi tibyan al-tusi a cikin littafin tibyan na at-tusi anna tariqatahu fihi hanyar sa a cikin sa ala nihayatil mudarati wal mumashati ma al mukhalifina yana kan hanya ne ta dabara da kyakkyawar mu'amala shine mudarati da kuma tafiya tare da waɗanda suke mukhalifi da sune ahlus sunna kuna gane dan na daga cikin sunayen da suke kiran ahlus sunna da shi sune suna ce masa ahlul khilaf banda amma suna ci musu ahalin khilaf sun ma'ata bi burhanin sannan sai zo da dalilai da yusabbita kalamahu don ya tabbatar da zancensa idh qala lokacin da yake cewa amma ma qalahu sayyidul jalilu amma abinda shugaba babba ya faɗa ali ibn taus fi kitabihi sa'ad saud idh lokacin da yake wa nahana nadhkuru ma hakahu jaddi zan faɗa maka abinda kakana ya ambace shi abu jafar at-tusi fi kitabihi at-tibyan sai ya ce wa hamalatu at-taqiyatu ala al-iktisari alayhi yace taƙiyya ce ta ɗauke shi wajen taƙaitawa akan abin da ya faɗa a kansa wannan ya zo cikin faslul kitab a shafi na 38 na annuri at-tabarisi sannan malami na uku shine a sayyid adnan al-bahrani wanda ya faɗi wannan a cikin mashariƙu shimusu durriya a shafi na 129 ya ce fa fama anil murtada wa saduq wa dusi min inkari zalika fasidu abinda aka samu daga murtada da saduk da dusi na inkarin cewa hadisan da suka zo suna maganan alkur'ani yana da matsala in musawar da suke nan hadisan yace wannan inkari ne da yake fasidi daga gurinsu sannan malami na hudu al'alimul hindi ahmad sultan yake faɗa yake cewa alladhina ankaru taharifa fil qur'ani wanda suka musa taharifi a qur'ani sai ce la yuhmalu inkaruhum ba za a ɗauki inkarin da suka yi ba illa ala taƙiya sai akan taƙiya. in ka zo za ka ga tashihul kitabai ne a shafi na sha takwas na kalar an kutubi shi a wasu sunna na shaƙi hisanul ilahi zahiru sannan abul hassan al'amali faƙad radda fi kitabihi tafsiru mir'atul anwar wa mishkatul asra alaman man ankara taharib fi bab bi unwan a cikin akan wanda ya inkarin taharifi a babi da unwan bayanu ulama ina bayani akan summarizing din maganganun malaman mu fi tafsirul qur'ani a wajen tafsirin alqur'ani wa adamihi da rashin wato tafsirin alƙur'ani wata zifi istidlal man ankara taghyira da kuma cewa bashin kafa hujja da maganar wanda zai inkari ya ce babu ta harifi cikin ƙur'ani nan shi yasa ya ce raji abul hasan al wa taharifihi wa tahariful ka duba ka ga wannan to wannan duka yana daga cikin maganganun da suka yi to magana ta gaba alfasul salisu alku'i wal qur'anul karim alkulaini wal qur'anul karim alkulaini shine malamin farko da ya fara rubuta littafi na hadisi a shi'a shine mai usulul kafi awalan na farko alku'i fi kitabihi albayan fi tafsir alqur'anul karim hawala alku'i ku'i yayi kokari an yatazahara bi inkaril qawli bi tahrif alqur'an ya yi ƙoƙarin bayyanar da musa cewa maganan cewa in shi'a basu basu yadda alƙur'ani ba daidai yake ba wannan maganar ba daidai ba ne walakin na hufil wakti nafsihi sai dai a daidai lokacin kuma yayin da yake ƙoƙarin musa aƙidar kuma ya ƙulu bitta harifi ma makira wa kafiya yana kuma faɗa cewa alƙur'anin bai cika ba amma ta hanya wacce yake akwai makirshi makircin da yake ɓoyayye ba kowa zai iya ganewa ba kamar yadda mutum zai zo ya ce maka bai zagin sahabbai amma kana bin shi zaka ga kuma yana rusa su ta hanyar makircin da in ba ka da alaka da karatu ya zo ya dasa abu kaza ya tsallake ya dasa ya tsallake ba za ka gane mai dasa ba sai yake cewa an karal ku'i alƙaula bi tahrifil qur'ani ƙiyatar ya yi inkarin taharifin ƙur'ani ne saboda taqiya likai yaksiba fada'ila ha al'azim dan ya samu wato falalatta wacce take mai girma radi at-taqiyatu inda shi'a ka koma littafin at-taqiya inda shi'a wa mimma yadullu ala dhalika ma yali abinda ke nuni akan haka abinda zai zo nan gaba qala al-ku'i ku'i yake cewa aksar ruwayat anna kasaratar ruwayat ya ce yawaitar ruwayoyi alawu ita taharifi fil a kan aukuwar harifi, jirkitarwa akan alqur'ani turisul qat'a to zai gadar maka yanke tana gadarwa a yanke bisuduri ba'daha anil ma'sumina Sashen wasu fadda fa daga ma'sumai suka zo ba sai ce wala aqalla mini imani Ya ce, wannan ba za ka samu karancin natsuwa ba da zai baka dole sai ka natsu cewa fa akwai ruwa yadda fa dole fa daga mai suke sai ce wa fiha ma ya bi tariqin mu'tabar a cikin ruwayoyin nan fa akwai abin da aka luro ta hanyar da yake mu'tabara ce a shi'a dan kana bibiya yanzu ruwayar da muka zo muka karanta anan na ɗako usulul kafi na zo da shi nan na karanta cewa ƙur'anin gaske yana hannun mahadi wani ya zo yana karanta ƙur'ani wajen al'imamu Jafaru sadi ya ce masa ya daina karanta ƙur'ani haka ya jira tukunna har sai mahadi ya bayyana zai zo ya fito da ƙur'anin gaske ruwaya ce fa da ta ta inganta ta fuskar sanadi a shi'a fa in wani ya zo ya ce maka su sai abin da ya inganta suke karba. akwai da yawa ababen da suka gina akida a kansa na rantsi da Allah in aka bata ta fuskar isnadi ba su inganta ba a shi fa nake ce maka ba ba a sunna ba shi yasa ai za ku ga daga cikin matsalar da na ba wahala wasu wahala a cikin su zan kawo hadisi sai in ki faɗa maka in tambaye ka in ci ya inganta ko bai inganta ba baka da jalli baka sani ba ya inganta ko baka ibe inganta amma ni na sani to tun da dama ta kasu gida biyu akwai akbariya akwai usuliya su wayannan wanda suke zuwa iran ɗannan su je su yi karatu galibin su suna kan wannan manhajin na usuliya cewa sai hadisi ya inganta ake karba a shi'a Za ka ji suna cewa su ba komai suke karba ba ko to ƙarya suke har wanda ya inganta ma ba sa karba in suka ga zai kawo musu matsala ba sa karba to shi ne yake cewa mu'tabara ce wannan ya zo a cikin albayani a shafi na 226 to shi ne sai yake cewa a me sa nan wa goge nan gurin eh nan gurin farkon bi din nan jawabuhu ne ko amsa amsassa ala ba'd al ahadisi akan wasu hadisan al muwassaqa wacce take muwassar a kun san a wajen ilimin hadisi muna da sahihi ku da kuma me hasan ku to su banda sahihi da hasan to suna da ruwayar da ake ce mata almuwassara to da in ka ji sun ce ruwayar nan masuka ce to akwai istilahin da suke bata almuwassara allati tadhkuru anna alqur'ana naqisun muwassara kenan banda sahihi da kuma wa hasan akwai ruwaya almusuqa ko almuwassaqa suna ce mata haka shi yasa yace jawabu ala ba'd alahadith almuwassaqa allati tadhkuru anna alqur'ana naqisun mislu muwassaqa ce misali daga ciki cewa ma yastati'u ahad babu wani mutum da ya isa an yadda iya yayi da'awar cewa anna indahu jami'ul qur'an cewa gabaki ɗaya a gurinsa akwai alƙur'ani gabaki ɗayansa kulluhu dukkansa zahiruhu wa batinuhu zahirin alƙur'ani da baɗinan alƙur'ani gairar ausiya in ba wasiye ba shi yasa mutane ba su san shi'a ba kun ga wannan bala'in da kuke gani na sufancin nan da aƙidar kuwa Allah ne da waye akwai shi'a da aka taɓa yi batiniya fatimiyya billahi allazi la ilaha illa duk abin da ka sani na zahirin ƙur'ani. sai su ce maka ƙur'ani yana da zahiri da wa da baɗini to daga nan abin ya shigo akwai wani littafi da na ga datta ɗahiri mai gari ya rubuta ba mamaki zuwa gobe zan sake waɗa da bai da littafin sa to saniya da ya rubuta to ya yi ƙoƙarin kawo maganganun su ibnu arabi da su hallaju ya alaƙanta su da waccan shi ta farko fatimiyya don wayannan dama mutane malami sun ijima'i duk wanda yake da aqidar wannan shi to kafiri ne arne ne kawai wallahi alal nasu hiddil baiti sai sai maka a'a ba ziyartar dakin Allah ba fassara ta zahiri shine ziyartar dakin Allah amma fassara ta badini shine a ziyarci imami shine wallahi alal nasu hiddil baiti wanda ka qur'ani yana da zahiri yana da wallahi wani bala'in da kuke gani daga can sufa nan suka dauko suka shigo mutane ne shi an fahimta ai Allah ya kiyaye kuna wa? to wa aidan hadithu man a ahadun minan nasi kun ga wannan hadisin fa yana cikin usulul kafi a mujalladi na biyu shafi na 275 cewa ba wani mutum cikin mutanen duniya ya yi isa ya da'awar cewa ya tara ƙur'ani ga baki ɗayansa zahirinsa da baɗininsa in ba ausiya ba sannan riwaya ta biyu cewa manidda ahadin minan nasi duk wanda ya da'awa daga cikin mutane An annahu jama'al qur'ana kullahu ya tara ga baki ɗaya kama unzila kamar yadda aka saukar da shi illa kazzabun to makaryaci ne Mana in ka ce yanzu ƙur'anin da ke hannun mutane an tara shi kamar yadda Allah subhanahu Ta'ala ya saukar da shi to kai makaryaci ne wa ma jama'ahu suka ce ba wanda ya tara ƙur'ani. wa hafizahu ya haddace shi kama anzalallahu kama yadda Allah ya saukar da shi illa ali bin abi talib wal a'imma min ba'di sai sai da na ali da a'imman da suka zo a baya su suka tara alqur'ani wa aidan qala yake ta law quri alqur'anu kama unzila ko da a ce an saukar da alqur'ani kaman yadda muka saukar ana karanta alqur'ani kamar yadda muka saukar da shi ko eh? kama unzila me yasa ne ana ku la'alfaitana da ka same mu musamman an ambaci sunan ma a ciki ma'ana da an karanta ƙur'ani yadda Allah ya saukar da shi to da ka samu sunan Ali bin Abi Talib a ciki da ka samu sunan al'imamu hassan al'imamu Musaini na na fatima wayewa duk da ka samu sunansa a cikin ƙur'ani to wannan yana daga ciki sun al'imamu jafaru sare saboda ba a karanta ƙur'anin yadda yake ba shi yasa sai aka waye gari sai ka ga babu sunan sai dina ali nan muka zo shekaru da za mu muƙabala da wani shi a masallacin malam baku wala malam kawai lokacin saboda shi'a da ta zo nan ƙasar mafi yawancin malaman suna babu littattafan shi'a a hannunsu suna karanta shubuhohin shi'a ne a littattafan malaman suna da suka yi musu raddi abinda zai baku mamaki kun san duk jalalar ibn taymiya da cikarsa da tumbatsarsa a gidan karatu da duk raddin da ya mai shi'a babu inda za ka samu ibn taymiya yana ambatan littattafan shi'a yana rafa da su in sun kawo shubha a sunna sai dai ɗauki hadisan sunna ya mayar musu da martani da shubha da suka kawo ne amma ka je ka karanta hajji sunna tun daga farko har ƙarshe babu inda za ka ga ibnu taymiya yana raddi yana ambatan littattafan shi a saboda lokacin ta yi zamanin da ya rayu babu to farko da shi a ta zo nan ƙasa da yawa hatta daga cikin malaman wasu ba su fahimci shubuhohin shi'a ba sai suka fara tattaunawa da su shi yasa na faɗa mu wani da yake cewa wai aje a saurari muqabalar da aka yi da su malam bin usman da su malam jafar da tal'udi na ce ko shakka ba na yi suna gaba da mu kuma suna da falala a kanmu na ce amma wallahi mu kan kuka tare mu sai kun sha wuyar da ba ku sha hannunsa ba kuma suna sha an fahimta yi yawa sun wa ba sa musu sun san muna da su yanzu sun sani a wancan lokacin kuma wallahi malami babu littattafan shi a hannunsu to da ka sai ka zo tattauna da dan shi'a sai ka ce mai ga hadisi a bukari ga hadisi a muslim ga hadisi a ina to dama ya yadda da bukarinka ne ya yadda da musulun ɗinka ne da turmuzin kai na ruwan da to na cikin dalilin da ya sa kaga shekara talatin da ta wuce usmanul khamis a daidai lokacin da a mustawa ta duniya ake jin tsoron tattaunawa da shi'a da ya tattauna da su a kanatul mustaƙilla ya ba su matsala saboda a lokacin yan shi'a ba su tsammanin usmanul khamis ya san tafansa haka ba an fahimta ai to wannan shine abin da ya faru Allah ya sa mu dace wannan muguwar aƙida Allah ya tsare mu da ita kuma ƴan uwa kada a dinga mantawa yawa duk wanda yake da baƙaƙen kaya a yan kwanakin nan to yawa sai hankali in ba haka ba wallahi sai an karɓo mutum hannun jami'an tsaro